ko maganar da murja kunya ta yi ba maganan ƙarya ce ba gaskiya ta faɗa na rantse da rabbil izzati wa billahi azmi ni akwai wacce muka zo muka zauna da ita babban jaruma ne na rantse da rabbil izzati wa billahi azim ta baya ake neman ta na ce ina son fim ya kai ni wani wani ofis na nan wallahi talla yana haska fitila yana yin darakta har producer yana yi ofis ɗin na nan opposite da shoprite I played the role of Ahmed. Ahmed is a talent manager in the series. I'm sure it's something you can enjoy. Uh, but if you're not on uh, Prime Video, you can download the app and start a seven days free trial. After which, a monthly subscription is. Ran sauraro wannan yaron sai dai in ce Allah ta kai ta wahala amma ya taɓa su ya dodo saurare shi ku kai ka shimshiki diba Allah ya tsine ma albarka don kutsun uwar babanka ka shimshiki ma gindin uwar babanka dan me cin uwar babanka kashim shatima durin uwar babanka dan tsinanniya da ka sa aka kwace man zabi Allah shi wa ogan ɓoye da alkhairi ogan ɓoye Allah ya ma albarka dama ka da gaskiya wallahi Allah kashim shatima tsinanne ne dan wahala da magoya bayan ka Allah ya tsine maka ya tarwatsa ku dan Allah da sai an yi juyin mulki a Najeriya a satin da dan me cin uwar babanku dan uban da ya tsira tsinin gutsun uwar babanka kashim shatimu dan durin babanka dan mai cin uwar babanka Allah yana tare da mu Allah zai muku hukunci kuma Allah da sai an yi juyin mulki ba za mu yarda da wannan zaluncin ba dan mai cin uba dan uban da ya danna gutsun uwar babanka ko magana da murja kunya ta yi ba maganar ƙarya na ce ni ba ne ya mutu ba na kawarci abin da ya mu da ita ke kuma can ta je ta yayi ko ciwon da ta yi jinya shekaru da dama amma yanzu ta warke so maganar gaskiya ke shinku wallahi na kawo miki mai shinku to ainihin mai shinkun da na sani fari ne wannan kuma gashi nan shi ba baki ba kuma shi ba fari ba a yanayin waida ne da san suna mai kof kafin su fito daga eh, kan mazaje madadi madadi kenan <laughs> Yo, ki gane shi ko? ce ina son fim ya kai ni wani wani ofis na nan wallahi talla yana haska fitila yana yi darakta ha producer yana yi ofis din su na nan opposite da shoprite sai wata na nawa a gurin su wallahi ana yin kantawaye na rantse da Allah na rantse da girman alkur'ani shi wani mawaki ma na nan da na iya da shi na rantse da Allah ya na koma ya iska na koma a gurin shi kwalkwala menene yan kani ba su kwalkwala ba a sa kafin sai an kwalkwale ka wallahi in dai maganar iskancin yan fim ne da gaske ne ana yi ana yi sai dai a ce menene ba duka bane aka zama daya amma wallahi tallahi akwai yan iska watsatsu so na to ni kan tawaye nan guraren har gudu na yi sanadiyar ka ta waye har waya an sace man yan kaniwut na rantse da Allah in na muku shari ubangiji Allah ya daura rayuwata kuma Allah ya maido man sharri na wallahi kuna katawa yan iska ne mazinata yawancin ku billahi lazun warasu a ana ta hayya hayya dan wa amda zai fito magana yayi shakin table you know an shakin table abubuwa sun motsa <laughs> but abin da ya bada gaskiya ne sai dai dan gyara kiwon da ba a rasa ba kuma dan adam shi Allah ya saka mai da alkhairi and but one thing about it ya mai promoting the Kannywood ba kuma so da shi ma is one of them right yana waka kuma yana fitowa a muri kuma gashi mutum arziki kaga Allah ya saka muku da alkhairi wanda ba su da kirki a cikin naku Allah subhanahu wataala ya shirye su bara ma bari dan yi wani tawili a nan kwanan nan an ga mai girma kwamandan hizba Shak Amin Ibrahim Daura ya fita an yi kame an kama mata a guraren sai kibi guraren abubuwa da mata da maza da Allah dan kani wannan aka kama a ciki da sa is nobody duk waɗannan matan da aka kama in fact wasu ma ba masu tuje bane ba wasu ma ba a san inda suka zo but anyway duk wanda zai zo kane but wanda mai kamar yadda suke faɗi cewa sun iyayen ka sun ka ko wani garanto ya kawo ka but amma ko ma nan gurin shi waɗannan kane din ba ba wanda da ka sama suka faɗo ba a'a a cikin musiki kamar shugabannin mu ne da suke azabtar da mu suke mana rashin mutunci suke mana zalunci shugabannin ba wanda uwar shi ta haife shi aka rubuta future leader dukkaninsu daga cikin suke daman a matakin da suke irin namu sun zama azzalumai sun zama matsiyata sun zama maciya amana kuma aka ɗauko su aka ba su dama su haka in one way the order kamar yadda shi fito daga gida mai kyau dan tarbiyya mai karatun addini mai rinda sun ya kamata kuma ya shiga kaniwood so akwai dubin dubin dubin nan sun ka ba su dama da speak more than that idan ana magana promoted din luwaɗi promoted din lesbianism da promoted din prostitution so wanda ake a tiktok fa al'ummar noman gari tun kama a kafa kaniwood akwai gidan karuwa a duniya tun kama a san a kafa kaniwood akwai gidajen luwaɗi so irin waɗannan abubuwan da kuke gani already ana riga ana yi shi ne so a lokacin da kaniwood ta zo sai wasu suka yi hiding mu yan cikin gari ne dan gidan kakara ne salami ne headquarter kaniwood kama ta koma zuwa so we know all of them bari mu ba ku misali yanzu a cikin kaniwood ɗin akwai mutane na gari idan ka duba shi a lado amal gidan dabino yan shahafizar qur'ani tare da ta tare da maka taso suna da yawa so tun a wani lokacin kuma akwai marasa mutunci wanda muna ganin suna mun san marasa mutunci tun muna yara so guri ne wanda ya tara na kirki ya tara na banza so wannan sunnar Allah ce annabi nuwa annabin Allah ne matar shi fa tana tana yada fasadi tunda Allah ya ce zaharal fasadi fil bahr wal bahr idan fasadi ya bayyana a doron ƙasa an dauri kenan da cikin ruwa so ina ne ba a hawiya jirgin yawo a je a shayi-shayi, a shaye a abin da za a yi a cikin gari ba abin da ba yi yanzu ku duba malamin daura ya fita ya kama mutane kusan ɗaru da wani abu a cikin su ko ɗan kanin guda ɗaya babu ko ƴar kanin guda ɗaya ba samu ba in ka cire bidiyon da ya faru na wancan baiwar Allah Allah subhanahu wataala ya fi mata da wanda ya faru wannan na kusa kusa 2019 ita ma da Allah subhanahu wataala ya fi mata wani suka ga ɗan kane guda ya zo ana ta tere dan kane dan kane wanda sa an ita su da long aka yi wani so da ya ta taking steps suka sai gyara abubuwa baka isa kace duk duniya da tula kowa sai ya gyara gidan ma zakaci ce akwai Allah ya fada ita gashi ATM din ta fito ta ce ɗiban mu ake a kai mu hotel a bamu condom ta ce wani ma condom biyu ake bashi yan harka ce ba take faɗar wannan ba ga bidiyon ta ne yana yawo asara da tafi asara idan an fito aiki ku je maza goma mata goma a haɗa ku ɗaki ɗaya a ɗauko condom a baki uban me za ka yi da kondom muharraman ka ce ni ko kuma muharraman ta ita za a ɗauki kwaya biyu biyu a babu kwaya biyu kowa sai an raba mai a cikin ɗakin me me yasa za a baka kwandam kan me yasa za a baka kwandam kan me yasa za a haɗa ka ɗaki ɗaya da maza a tushe wai wai kuɗi ba za su isa ba ko wani abu kan me za a yi wannan da izinin Allah subhanahu wata'ala wannan cin zarafin da ake wa addinin musulunci sai ya zo ƙarshe kuma ƙarshen kowace masifa ta ce kuma maza da mata haka za a haɗa mu a ɗaki ɗaya mu kwanta ta ce kuma ana raba mana kwandom yan fim ɗin ce ta faɗi wani ɗan fim yanzu da safe na gani yana faɗa cewa malamai kar su sa baki su cire bakinsu akan wannan matsala wai dan me za su shiga wannan wai wannan abin ne da ya shafe su su yan fim wai mu je mu koma gefen mai wa'azi amma batun mu ce wai kaza kaza wani ya zo ya musu kazafi ɗan cikin su abinda Amdas ya faɗa Abdullahi Amdas ba kazafi ya yi muku ba ya ce ana promoting karuwanci waye bai san haka ba duk kano cewa harkar fim tana promoting din karuwanci waye bai sani ba mu muna da yan fim ɗin ma mun yi waya da su sun gaya mana cewa dalilin da yasa su maza suke cikin talauci shine ba fasikanci suke yi ba wasu daga cikin mata kuma fasikanci suke shi sa suke kuɗi me suka kasa yarinya ta mai da jirgi kamar hawa keke har keke ma ya fi mata wahala akan hawa jirgi ta je ta abin da za ta yi kuma idan kuna wannan maganar ni a shawara ta ya kamata yan fim su ja baki su shiru su kulla kyakkyawar alaka da Allah su tuba kuma zuwa ga Allah in ba haka ba wallahi suna cikin hadari kuma idan aka ce za a yi tone tonen abubuwan barna tekunku abin da za a tono ai yana da yawa ana da fim din da ta yi fim ta yi runguma runguma bidiyon fa yana nan to menene abin musu ana da wanda an yi kiss da ita kuma yar bahaushiya ce yana nan bai bace ba akwai waɗanda tarihinsu ya nuna a baya sun yi fasikanci ma da arna bai mace ba akwai waɗanda yanzu dukiyar tasu daga cikin matan sun karye wanda arna ne suka zo suke damfare su wanda suke gogayya ta irin wannan maɗuɗin tsayar da su akwai wacce ta ayyana wani babba wanda yake ɗan siyasa shine yake abota da ita ta nuna saurayinta ne tare suke asharallansu duk akwai wannan rikod ɗin menene abin ɓoye-ɓoye ni ina da laifi kai kana da laifi kowa yana da inda yake kuskure ranar da ta bayyana cewa kana da kuskure tsakaninka da Allah saranda za ka yi ka tuba sai Allah ya soka amma ba koma kana musu ba sannan shi wannan da ake magana ba bai kama sunan kowa ya ce shine yake fasikancin nan ba maganar kuma yan luwaɗi a cikin harkar fim duk inda ɗan daudi zai je ya kama tasha ko ka samu mutum namiji yana masa ɗan daudi me ake jira kuma me ake jira kuma ko kun sani namiji ne fa mace kwalliya ba a harkar fim ba namiji ne zai sa katuwa baliga ba fa mala'ika jibrilu bane ba ba mika'il ba shine zai wa mace kwalliya ya shafa mata hoda tsawon lokaci ku wa'annan da kuke fitowa kuke cewa harka ku ce nisa ba ku hana wannan ba nisa ba ku hana wannan ba har kuna maganar cewa wai kuna da yara da za su zo kuma isiba siwa malamai rashin kunya Allah ya tsine wanda bai fito ya mana rashin kunya ba in dai akan mu bayyana cewa barnar da take cikin ku ne wani zai fito ya mana rashin kunya ko ya zage mu ai zagi an dade ana yi